mai tambaya ko masu tambaya guda biyu duka sun yi su ne cikin yaren larabci wanda wannan abu ne mai karfafa gwiwa kwarai da gaske ya nuna cewa lakcar akwai ɗaliban ilimi yan uwa almajirai to Allah maɗaukin sarki ya ƙara mana fahimta mai tambaya ce wai shin son annabi yana yiwuwa da kayan kiɗa ko kwa da ɗa'a ga annabi wannan ƙila ya fito a cikin jawabai ko shi soyayya ta annabi sallallahu tana bayyana ne cikin yi masa da'a domin asali ma a yaren larabci ita soyayya abin da take nufi shine biyayya wani balarabe yake tambayar ko wata balarabiya take tambayar wani abokin saurayinta don ya gaya mata irin sandawa ne yake mata to da haka malamai sukan kafa hujja da tattaunawar da waɗannan larabawa guda biyu suka yi kan fassara soyayya da biyayya don fito da ma'anar soyayya don mu fahimce ta wanda shi ƙur'ani ba larabe ne ya sauka ne da yaren larabawa da haka sai take cewa قالت a سألت عن حال عاشقها lillahi sifu wala تنقص wala تزيد faƙala. لو كان رهن الموت من ظمأ فقلت قف أن ورود الماء لم يرد وقالت take cewa da abokin saurayinta kaga da yadda soyayya ta zama da ni da wani in ba mu ga juna ba sai mun yi kamar zazzabi irin yadda ake cewa in ba kai ba nan sai rijiya ko in ba ke ba sai rijiya ma irin gaba dubu ko to shine sai take so ta tabbatar wai wannan san da wani yake mata na gaske ne ko na bogi ne sai ta ce lillahi na gama ka da Allah sifhu sifanta min irin kaunar da yake min wala tanqus wala tazidi kar kai min kari kar kai min ragi gaya min gaskiya to sai ce da ita law kana al maut min zama'in bari in gaya miki wallahi sanda da wane yake miki da a ce yanzu zai mutu makwarwa ɗaya ta ruwa ce za ta yi sabin life ɗinsa za ta ƙwato shi in ya sha shi kenan an tabbatar masa da haka wane mutuwa za ka yi in baka sha ruwan nan ba faƙulki sai ki ce da shi kif an wuru dilmadi ba kai ba ruwan nan kakka sha lam ridi, ba zai sha ba ya gwammace ya mutu saboda mi saboda soyayya to nan soyayyar da mi aka fassara ta biyayya shi yasa wani mai hikimar zance a larabci yake cewa تعصي الرسول وأنت تظهر حبه هذا لأمري في القياس شنيع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع kana ta saba wa annabi kuma kana cewa kai masoyinsa ne wannan hankali ba zai yadda da shi ba Lauka na hubbuka sadiqan da soyayya kaga annabi ta gaske ce la ata'atahu da an ga ka ne masa biyayya domin me innal muhibba liman yuhibbu muti'u masoyi mai biyayya ne ga masoyinsa shi yasa malaman da suka lakanci qur'ani suka san shi suka ce a ƙur'anance duk inda Allah madaukakin sarki yake so a so annabi sai ya ce a bi shi a madadin ya ce a so shi wa ati'u Allah wa rasula an gane ko man yuti'ir rasula faqad ata Allah qul ati'u Allah wa ati'u rasula wahdharu يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ati'u adi'u Allah yake ta faɗa a wajen manzo Allah abin da yake nufi a so shi amma a madadin ya ce a so sai ce abi saboda biyayya ita ce me soyayya da haka dai san annabi sallallahu alaihi yana tabbata ne ta hanyar yi masa biyayya bari ku ga abdullahi dan umar yadda zai nuna mana soyayya a aikace lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi hajjatul wada hajjin ban hajjin da kwaya ɗaya yi shi a cikin musulunci abdullahi dan umar bai je ba to amma bayan annabi ya je ya yi aikin hajjinsa ya gama Allah ya masa wafati ya bar duniya kaunar da Abdullahi dan Umar ya yake wa annabi da zai je aikin hajji sai ya biyo manyan sahabban da su sun je aikin hajji da annabi wanda annabi tun da ya fito daga gidansa a Madina ya ce da sahabbai ku zo anni manasikakum ku zira min ido da kyau ku koyi yadda nake aikin hajji fa inni arala an lila ahujja ba'da ahni haza domin ina ganin daga wannan shekarar ba zan sake shekara ba kuma a duniya tun daga nan sahabbai suka sa ido suka yi wa annabi kallon ƙurilla tun daga fitowarsa daga madina har ya dangane da makka to abdullahi dan umar irin waɗannan sahabban sai ya biyo su aikin haji sai yake musu tambaya annabi me yayi sai su ce masa anan da muka zo annabi yayi kaza da muka zo nan yayi kaza da aka zo wani waje sai suka ce masa da muka zo nan annabi ya kama ruwa abdullahi dan umar baya jin fitsari fa amma ya kewa ya je ya tuka wandon sa ya durkusa ya tashi aka ce saboda bai ce saboda soyayya ya za a ce inda masoyinka ya durkusa ka tsallake yana daga cikin san annabi sallallahu alaihi wasallam san mahaifarsa domin shi da kansa yana santa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a duk duniya ba garin da yake so sama da me makka shi yasa lokacin da aka matsa masa ya fita daga makka a cikin dare aka yi mitin din za a kashe shi Allah ya turo mala'ika ya gaya masa wa iz yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin da haka Allah ya ce masa na zama zaka fita ka bar musu garin da annabi ya fita bayan gari ya kalli maka sai ya fashe da kuka ya ce Allah ya sani a duk duniya ba garin da nake so sama da ke wallahi ba dan sun kai ga matsamin irin haka na in baki ba ba zan baki ba sai ga aya ta sauka Allah yana rarrashin sa innal ladhi farada alayka alqur'ana laradduka ila ma'ad ubangijin da ya saukar maka da qur'ani daga samman bakwai yana da damar ya dauko ka ya dawo da kai garin ku kuma zai dawo da kai to sai annabi ya ji sauki annabi ya je madina mutanen madina suka yi do suka tare annabi suka yi farin ciki suka yi murna ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya rasa a makka ya samu sa a madina sai dai dan gari gari ne to da haka manzo Allah sai ya haɗe mana waɗannan abubuwan guda biyu da makka da madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce san su yana daga cikin imani san mutanen madina alama ce ta imani kin su kuma alama ce ta me munafurci shi yasa zamu ga alfazazi a ishiriniya yayi ta wake makka yayi ta wake madina قليلا يؤجى بالمحصب وانزلا ولا تبقيا عن هيفه متحولا وأكرم به مغنا تحراه منزلا أحق عباد الله بالمجي والأولى نبي له أعلى الجنان مبوء يتواكي مكة يتواكي مدينة to amma yau abin mamaki waɗanda suke karanta ishiriniya ko suke san cewa suna san annabba inda suka tsana ina maka madina to dan Allah yanzu in baka san maka baka san madina ina kake so ina kake so ga inda annabi yake kwance wanda shekul islam ibn taimiyya aka tambaye shi a ƙasa wani waje ya fi tsada ya fi daraja a wajen allah ya ce inda annabi yake kwance yau a ce ga wani fegi wani filoti da ya fi tsada a wajen allah in akwai shi makwancin manzan allah ne a madina amma saboda tsabar rashin kirki da rashin ta ido wannan mutumin za a zo a ce maƙiyin annabi ne mutumin da ya littafi ya ce asarimul maslul ala mai rasul zararren takobi a kan wanda ya zagi annabi Ibn taimiya ya ce duk mutumin da ya zagi annabi ko ya tuba kashe shi ake inda ya tabbata ya zaga aka ce ya zaka ce haka ya ce eh, saboda alfarman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan muka yi masa kisa na haddi ma'ana hukuma ta kama shi ta tsayin masa da hukunci ta kashe shi ba ma cewa kuma kakuri ne in ya tuba tsakaninsa da Allah zai je shiga aljanna amma me yasa muka ce dole a yi masa wannan hukuncin yace saboda mu tsare alfarma annabi dan kada mutane su mai da mutuncin annabi abin wasa aka ce to da ibnu taymiya idan mutum ya zagi kuma Allah fa yace idan ka zagi Allah in ka tuba Allah zai yafe maka kuma shi Allah yana da hanyoyin da zai kama ka amma manzo Allah alfarmarsa da tsare shi akan mu Allah ya dora ta sai mun tsare masa iya abin da muke iyawa to da haka kun ga wannan shine ƙauna ta manzo Allah ta gaskiya ba maganar baki ba ba mutum ya sha kwaya ya tiki rawa ya ce shi na annabi bane ba mutum ana sallah yana kiɗe kiɗe yana rawa kuma ya ce shi masoyin annabi bane wace soyayya ce annabi yana shimfiɗar ajali yana suma yana farfaɗowa, amma abin da yake cewa as-salata as-salata wa ku riƙe sallah ku rike sallah da abin da hannunku ta mallaka to amma yau kai ka sa sallah a kafa ka shure ta ka take ta har ma akwai waɗanda suke jin cewa suna da wani zikirin da in suna yi ba sai sun yi sallah ba ai wala zikirullahi akbaru ai wala zikir wai akbaru minas salati kaji wani tafsiri mai langa wannan ba tafsiri ne mai kafafuwa ba asali sallar nan akan ta ake magana inna salata tanha anil fahsha'i wal munkari wala zikrullahi ai as-sala akbar min kulli shay' sallah ta fi komai domin cikin ayyukan ibada in ka cira tauhidi ba abin da ya kai sallah amma sai a zo a ce maka wala zikirullahi zikirin Allah akbaru ya fi girma to me ya fi girma ita sallah da kake ganin ta duk abin da kake takaman sunansa zikiri akwai shi a cikin ta salati zikiri ne akwai shi a sallah kabbara zikiri ce akwai ta a sallah karatun qur'ani zikiri ne akwai shi a sallah salatin annabi zikiri ne akwai shi a sallah to yanzu akwai zikirin da ya fi sallah duk abin da ka sani na zikiri sallah ta kunshe shi tasbihi sujada ruku'u tsayuwa zaman tahiya sallama duk waɗannan suna cikin zikiri shi sa Allah ya ce da annabi Musa da dan uwansa Haruna aqimis salata li zikiri ku tsai da sallah dan tunawa da ni domin ba wata hanya da zaka tuna da Allah subhanahu wataala sama da in kana cikin sallah shi yasa manzo Allah ce innal musalli yunaji rabbahu shi mai sallah fa ganawa yake da Allah aqrabu ma yakunu al-abdu ila rabbihi wa huwa sajid inda mutum ya fi ko ina kusanci da Allah kusanci na ɗaukakar matsayi in yayi sujada sujada a cikin ina take a sallah take shi yasa ma wani lokaci ita kanta sujada sai Allah ya kira ta da sallah ko ita kanta sallah sai Allah ya kira ta da sujada wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun la yasjudun ma'ana la yusallun ya maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka ima rabbi ma'ana wasalli ma musalli ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu bi ma'ana wasallu. haka Allah yakan kirayi ruku'u a madadin sallah ya kirayi sujada a madadin sallah saboda ruku'u da sujada a sallah ake samu su Allah ya samu gani biyayya ga annabi ita ce kaunarsa tsayawa inda ya tsayar da kai da kuma kaiwa inda ya ce ka kai to wannan shine tsantsar biyayya kuma wannan shine tsantsan soyayya Allah ya samu rayu da son annabin mutu da son sa kuma ya tashe mu cikin masoyansa na gaske ba masu da awar soyayya ba tambaya ta gaba yace bayan addu'a yace ma hukumut takbiri inda qira'ati alqur'ani alkarim me hukuncin kabbara a yayin karatun alqur'ani to a nan yana da bukatar ya kare mana sharhi to amma tunda ba mu da lokaci kila bari mu masa sharhi gwargwadon mu yadda muka fahimta idan kana nufin cewa in an gama karatun qur'ani ne mutum ya ce sadaqallahu alazim a ce allahu akbar to wannan bai da asali a addini bai da asali a addini amma idan kana nufin bayan karanta wasu surori musamman daga wadduha har zuwa nasi to wannan kira'a ce ta abdullahi ibn kasir al-makki tun daga wadduha zuwa ƙarshen nasi daga annabi sallallahu da sanadi in ya zo nan yakan yi Allahu akbar bismillahir rahmanir rahim sai karanta sura gaba da ya kai karshen ta sannan ya sake cewa Allahu akbar bismillahir rahmanir rahim wannan yana farawa ne daga suratul duha zuwa karshen nasi wannan kira'a ce ta Abdullahi ibn Kasir al-Makki wanda Imam Shatibi ya ce wa makkata Abdullahi fiha muqamuhu wa ibn Kathir kafirul qaumi mu'tala a Makka cikin manyan qurra akwai Abdullahi ibn Kasir fiha muqamuhu wanda shi dan Makka ne wanda shi huwa ibnu kathir shi ake kira da ibnu kathir kathirul qaumi me yawaitawa ta fuskar karatun alqur'ani cikin mutanansa mu'tala madaukaki Allah ya sa mu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu